hankalin mabiyansu da almajiransu a kai shine su zanto masu tsananin dogara ga Allah wata rana an tambaye sai bin Jubair cewa wai menene abin da ya tara alkhairi gaba daya sai ce abin da ya tara alkhairi gaba daya shine dogaro ga Allah wannan in dai ka dogara ga Allah ya ce duk wani alkhairi da ka sani wannan abin ya riga ya tattare shi in dai ka dogara ga Allah to duk wani alkhairin duniya dogaranka ga ubangiji alkhairin duniya yana cikin dogaran ka ga ubangiji Allah madaukin sarki ba zai taba baka ba tun da aka haife ka Allah madaukin sarki ya tsara kamun ka zo duniya din na maka cewa shi ya kamata ka dogara gare shi kafin a haife mu Allah ya tanadan mana abin da za mu sha nonon iyayenmu Allah ya tanadar mana abin da za ci a jikin mu haka har lokacin da za a sha yaye mutum ita mama bata sanya ake wannan maman ba baba bai sani ba murar ta ina take zuwa ruwan ta ina yake zuwa sigan ta ina yake zuwa duk yaro bai sani ba uba bai sani ba uwa bata sani ba Allah wani sarki ya riga ya sarrafa abin yaron a jikin mahaifiyarsa da haka Allah yana gaya maka cewa ka dogara ga shi idan ka girma yadda ya kawo maka abincinka a lokacin kana jariri iyayenka ba sanya abincin yake zuwa ba idan ka girma ka dogara ga Allah haka Allah zai yi na baka Alhassan Basari yake cewa mafificin ilimi ilimin da ya fi kowane ilimi kololuwa yace shine mutum ya zanto mai tsantseni a rayuwa yana ganin kaucewa abin da Allah ya haramta masa yana ganin dakatar da kansa ga abin da Allah ya halatta masa sani ya zanto mai dogara ga Allah wa ibn munabbe wani ya tambaye shi cewa